haɗa tsakankanin waɗannan kalmomi guda uku ahalus sunna da aljama'a da kuma lafazin salafiya malam yace intahala kasiru min at-tawa'if mubtadia wal farq ad isma ahli sunnati wal jama'a an samu da dama daga cikin ƙungiyoyi na ɓata da bid'a da ƙungiyoyi na ɓarna sun saci intihal sun saci fasaha sun ara sun yafa sunan ahalus sunna wal jama'a ƙungiyoyi da dama na ɓarna su ma ana ce musu ahalus sunna ko na shiriri ta ma ko na rashin sanin halin da addinin Allah ke ciki li yahtalu alaihi muslimina an fitratihi dan su yaudari li yajtalu go dan su ainihin wawushe kafar talakawa musulmai gama garin musulmai su fitar da su daga cikin fikararsu قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ابن تيمية مجموع الفتاوى مجلد نأك شافي ندري أكد أربعين دشدة يتي فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى da dama daga cikin mutane yana ba da labarin waɗannan irin ƙungiyoyi ne ta hanyar zato da son zuciya wa ya ji alƙa'ifatahu in ya zo faɗan ƙungiyarsa sai ya sanya ta sai ya ce ita ce wal muntasibata ila matbu'ihi in yazo bayanin kungiyar da ke bin yake goyen bayan limamin sa matbu'ihi lahu hum ahlus sunnati wal jamaa sai ce ai a ahlus sunna duk wanda zai ba labarin kungiya sai ce kungiyar shi ko mazhabin shi ko dariƙar shi a ahlus sunna hatta yan dariku da yan shi'a duk wasu kungiyoyi da khawarija da masu kashe mutane sai su ce su ma ahlus sunna kaga su in ka dauki wannan tijani samawi haka yake wannan da'awa as-sunna al-shi'atu hum ahlus sunna haka ire-iren su tsayar ba suke wannan da'awa cewa su yan tijaniya su ne ahlus sunnati haka su shekau suke cewa su ne jama'atu ahlus sunna da da'awati wal jihad duka wannan yana daga cikin intihalat satan suna an ara an yafa dan a yaudari mutane malam ibn timiya yake cewa wa yaj'alu man khalafaha ahlal bid'ah duk wanda ya saba wa kungiyar shi ce dan bid'a ne wa haba dalalun mubin wannan bata ce mabayyaniya fa inna ahlal haqq was sunnati wal jamaa la yakunu matbu'uhum illa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam indi ahlus sunna ne na gaskiya to ba sa bin kowa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka ba sunan ne zai tabbatar da mutum ahlus sunna bane aikin shi da kasawa kanka suna ahlus sunna ko kungiyar ka wa kake bi tijjani to kariya kake wa kake bi qadir eh, jilani to kariya kake ba ahlus sunna bane kai wa kake bi eh, ash'ari ko maliku in dai kana bin wani sabanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kariya kake kana bin shugaban kungiyar ka ne ko kana bin ofishin ka na national ko kana bin san zuciyarka ko kana bin wani shehi can da ba a da tabbacin ma mutumin kirki ne ko mutumin kirki ba to wannan duka ƙarya ne ka'ida kenan ya zama abin binka ba malaminka ba ba shehinka ba ba shugaban mazhabinka ba ba wani wanda ka nada ka ce malami ba ne ya zama manzan Allah shine abun binka alaihi salatu wassalam wa ba'dhum wasu mutane abdal asha'irata tsari'ata ahli sunnati wal jama'a akwai mutane da suke kirga cewa asha'ira waɗannan masu alwujud da alqidamu da albaqa'u wai su ne kan gaba ƙwali'a su ne kan gaba a ahalus sunna kama sana abdulkahir ibn tahir al-baghdadi kamar yadda malam abdulkahir al-baghdadi ya aikata abdulkahir baghdadi ya rasu hijira da shekara 429 kamar shekara 1000 da shekara tara wannan malamin malamin usul fiqi ne da aƙida da sanin firak. babban malami ne ba shafi'i da littafin alfarku bainal ya tashi haka mujalladi guda alfarku bainal bambanci tsakanin kungiyoyi yana kawo kowace kungiya da irin aqidarta malami ne mai zafi wani mai yan bid'a rabbi amma kuma shi ma yana da bid'o'i wani riko Allah daga cikin kuskuren da yayi Allah ya gafarta mishi yace ilamu as'adakumullahu anna ahlus sunnati wal jama'a samaniyatu asnaf yace ahli sunna akwai kungiyoyi kala takwas na ahli sunna kaga tun daga nan an samu matsala bai yiwa ka raba kun ahli sunna zuwa kungiya kungiya yace sinfun akwai wasu kungiya daga ciki minhum a cikin suna sunna ahatu ilman bi abwab at tauhidi wan nubuwa ilmin su ya kewaye duk wani babi na tauhidi da annabta wa ahkamin wa'd wal wa'id ilminsu ya kewaye hukunce-hukuncen alkawarin alkhairi alkawarin da za Allah ya yi na lada da sakamako mai kyau da alkawarin da Allah ya yi na ainihin azaba da sakamako mummuni wasawabu wal iqab da ainihin horo da kuma eh, binnan nan lada wa shurutul ijtihad da sharɗan da suke sa mutum ya zama wato malami wanda yake mai cin gashin kansa wal imama da bayanai akan shugabanci wa zi'ama da jagoranci duk sun kewaye ilimin su game da wannan wasu fi hadha an-naw'i min al-ilmi turuq as-sifatiyya min al-mutakallimina da suka zo magana akan waɗannan maganganu sai suka shiga tafarkin bayani akan sifat irin na al-mutakallimuna allazina tabarra'u min at-tashbih wa at-ta'dil wanda mutakallimai dinnan sun yi baran-baran da tashbihi sun yi baran-baran da ta'atili tashbihi yana nufin isbat aqidar salaf ita yake ishara da suna tashbihi ta'atili kuma yana nufin aqidar mu'tazila masu warware cewa babu kaza babu kaza sami'un bila sam'in basirun bila basir wa min bid'ir rafida wanda suka yi baran-baran da bid'o'in yan shi'a wal khawarij da bid'o'in yan khawarija wal jahamiya da bid'o'in jahamawa Wannan najjariya da bidiyoyin najjarawa duka yan bida ne waɗannan kala kala wasair ahli ahwa'i abdalla da sauran ainihin batattu wanda suke da son zuciya waɗannan wannan yaban a sha'ira yake yau wai ilimin ya kewaye komai sun san komai waza an bada mutu akhiri na annan ummatar islamiyya aslamat da ha fil aqaidi lil asha'irati wal maturidiya malam salim ya ce a wani daga cikin 'yan baya wanda ya zo ya riya cewa wai al'ummar musulunci wai ta sallama gaba ɗaya al'amarinta game da aƙida zuwa ga asha'ira da maturdiya ƙala sa'idu hawa sa'idu hawa ya ce sa'idu hawa wani babban ɗan mai ɗan haraka ne shi ne jagoran ah, harka ta ikhwanul musulmi a ƙasar suriya a zamanin shi bayan uh, wucewa su uh, doktor mustapha suba'i da su abdulfattah abu gudda waɗannan biyu su ne suka je ƙasar misir da suka tsosano karantarwa sayid kutub suka kawo ta ƙasar suriya sayid kutub mai littafin su zalar ƙur'an kamar da aka sani shine jagoran ikhwan musulmun yan takfiriyun da buga bom su suka kawo duk wannan muguwar falsafa da sunan uh, jihadi irin wanda su shekau ɗin suke kai yanzu su sayar su suka fara kawo kafarta duk musulmai fita daga cikin musulmai da komawa daji da halasta jinin kowa da kai farmaki da kama 'ya'ya da sunan bayi da kafarta shugabannin musulmai da makamantansu duk waɗannan falsafa ce ta sayar kudu da ya yayata ta a cikin littafan shi fi zilalul qur'an ma'alin tattari da lakcocin da ya ta yi da makamantansu abin takaici mutane saboda wasu san tarihi ba ganin shi ake wani wani Allah ya gafarta mashi amma abubuwan da suka yi kuskure ne ya barna ne malaman musulunci sun musu raji ba gangani ba duk waɗannan malaman da ake ji da su su albani su ainihin bin bas su muhammad salil usaimin salil munajjid da ire su da na bayan su kana karanta maganganunsu za ka ga yadda suke ainihin wato mai da martani ga waɗannan batattu to sai aka samu su mustafa suba'i da su ainihin abdul fattah abu gudda wannan muhakkiki da malantar da komai suka ɗauki wannan fikira suka kai ta ƙasar ainihin wato suriya ana nan bayan shuɗe sa'idu hawa wannan sa'idu hawa jama'a malami ne fa sosai ƙwararren malami ya yi karatu a jami'ar dimashik yana da ainihin masters a shari'a yana da rubuce-rubuce ta yawa dan riƙar rufa'iya ne sai bid'a ta tare ta mushi yawa ya shiga harkar homainiya irin yadda su zaki ɗin suka faɗa ta baya to da Allah ya taimake shi irin yadda Allah ya taimaki limamin farfaru yana da ilimin addini sai ya ja da baya ya dawo yana kai masu Khomeini raddi akwai littafin shi shahararre al-Khomeiniya yana daga cikin maraji da ake amfani da su wajen bayyana ɓarnar da ke cikin addinin da Khomeini ya kawo inda kuma Sa'idu Hawa sai da yi wannan gwagwarmayar suka je suka musu murna irin yadda su zaki suka je daga nan Najeriya da sauransu daga baya suka dawo suka ainihin wato gane gaskiya Allah ya gafarta mishi eh, in ba na manta ba malam Sa'idu Hawa ya rasu ne a 1989 1989 kamar shekara 28 ah, kenan yau ko akwai littafin shi da dama da ya yi littafai akalla sun fi guda 40 babban malami ne ah, wanda suke ainihin wato mai rubuce-rubuce da kuma da nishaɗi sosai a cikin wani tabin shi mai suna jaulatun fil haini. kai kawo a cikin fiqhu guda biyu fiqhul ibadat da fiqhul mu'amalat yake nufi da Ya yace wa sallamatul ummatu fi qabail da lisnaini musulmai gaba ɗaya sun miƙa wuyansu game da aƙida ga mutum biyu abul hasan al-ash'ari wa abu mansur al wannan magana ƙarya ce kai tsaye bilmunasaba akwai wani taro da aka taɓa yi a kwanakin baya kamar shekara ɗaya kenan da ta wuce aka samu wasu wato sarakuna da shugabanni na ƙasashen turawa a lara wannan shugaban ƙasar rosha vladimir putin wannan babban kafin jami'a ya haɗa kai da wasu shugabannin ƙananan ƙasashen nan da suke yankin rusasshiyar tarayyar rasha suka kira wani taro international conference akan aƙida ahalus suna wal jama'a suka kira mutane daga misra daga suriya daga iraki daga duk wani ƙauye da birni ba su kira kowa daga ƙasar makka ba bala da tauhid suka je suka zauna suka yi concluding cewa lalle a sha'ira su ne ahalus suna haka suke dokumenti <laughs> saboda ƙarya da da shi ne su ma daga baya malaman musulunci na gaskiya da jami'o'i da suke ba da muhimmanci akan karanta da addinin musulunci suka je suka yi wani irin taron su ma a kuwai wannan bai ma shekara ba na jin watan august na bara aka yi shi akwai malaman daga nan najeriya masu je taron kamar su a wannan eh, birnin kudu dr birnin kudu ya je wannan taron daga nan za a ga makaɗa idan suna nan akan eh, youtube da makamantansu suka zo suka yi raddin wannan taro da kuma tona asirin abin da ke ciki a kan cewa a'a su ma kansu a sha'ira nau'i ne na 'yan bida a aƙida don aƙidarsu ba irin ta musulmin farko wacce musulman farko su ne suke da aƙida mai kyau da haka duk wanda ke kan tafarkinsu bai gaddin nazari a lismi wa unwanihi to wannan shine ne sunna wal jamaa shine mai aƙida gaskiya aƙida farko a kuma kanta duk a tura duk wani suna ko ma me sunanka ka je an ji sunanka amma dai wace irin aƙida ce taka irin ta mutanen nan ne na farko jirin sahaba jirin kudwa eh to kana kan aljadda idan ko ba irin shi bane ƙarya kake za ka yi samun har communique na wannan taron akwai shi akan internet wa qala zabidi fi ithasi sadati almuttaqina haka shi ma zabidi ya wannan ainihin bankaura yace idza utlika ahlus sunnati wal jamaa falmuradu bihim al'asha'ira wal Maturdiya. na ka faɗi kalmar ahalus sunna aka sake ta Wani jama'a ba tare da an yi ƙaidi ba to ana nufin al'asha'ira wal Maturdiya. wannan kuɗa ne zama gaskiya sai dai agun malaman baya agun yan baya yana iya zama gaskiya amma agun mutanen farko ba gaskiya ba ne saboda kalmomi suna iya canza ma'ana gwargwadon zamani amma ba su canza hakika kaga yanzu misali mu a yanzu aka ce wane ƙari ne za ka samu abin da ya kawo shi ne tilawa ma'ana kwatankwacin shi bai kwatankwacin kasar amma da ka an ce wane ƙari ne to ba ƙira'a kaɗai ya iya ba ya iya ƙira'a ya san ainihin huruf ma'ana mazahibu na karanta alkur'ani ya san ma'anarsa yana da isnadi na riwayoyin sannan kuma yana aiki da ƙur'ani sanar da makari malami ne kenan shi profesa ne a harkar Kur'ani. amma irin yanzu fa da an cewa da alaramma da wuya ka same shi bayan alarammancin na ya san wani abu sawa'un ko waɗannan alarmomin na gargajiya ne irin namu na hausawa masu karantawa da ainihin gargada ɗin nan ko ko waɗannan alarmomin na 'yan musabaka dukkaninsu za ka tara a wannan karab kafi ta alaramma ƙur'ani zalla kaga ma'ana alarammanci yanzu ta canza daga ma'anarta a da na fata mafi fahimci nan jama'a sannan da in aka ce farko farko a lamarin izala in aka ce dan izala ta mai aiki nufi mai zuwa makaranta mai aiki da karatu wanda dan ina ka fito makaranta ina za ka makaranta wanda da abin da zai aiki da shi sai wanda annabi yanzu ba ka ce dan izala kai kasan ba wannan ba dan wata kungiya ne mai son zuciya wanda in dai ba kungiya shi ta ce abu baya yadda yanzu yara ƙananan nan gani suke ma izala wani tafarkin batan in ka ce izala to za su suna jin kamar ka ce ne kamar ka faɗi wani abu ne mummuna ƙananan yara da dama haka suke kallo saboda an wayi gari waɗanda su suka gani daga cikin izala wasu takadarai ne kawai kaga duk abin yana canzawa su haka a da an an ce ahalu sunna ana nufin wanda ke kan tafarkin gaskiya amma daga baya ta yi akwai wuraren da idan an faɗi ahalu sunna ya zama wannan ma'anar za ta iya zama almutabadir ilal azhar amma dai wannan bai canza hakika ba ولقد أصبح مصطلح آل السنة والجماعة فضفاضة يتي مالا سليم an أنوى gari. terminology wannan kalma ta ahli sunna wal jama'a ta zama fadfada mai fadi ta zama very pregnant ta cika yadkhulu fihi man indahu hirafun fil aqidati mutane da dama wanda suke da karkata a aƙida suna shiga ciki wa bi musamman ma a sifatul ilahiyya wanda suke da karkata a wajen tabbatar da siffofin Allah walizalika yanbaghi istimalu kalimatu salafiyya li dilalati ala al-firqati an-najiya haka ya zama wajibi a dinga amfani da lafazin asalafiyya salafiyya dan a tantance tsakanin ahlus sunna gama gari da ahalus sunna ahalus sunna na gaske dan misali dan ɗariƙar tijjaniya ya ce ahalus sunna ne shi ƙadiriya rufa'iya, dan ainihin wato kaza ba khawarije kowa na tutiyar ahalus sunna ne shi to wajibi ne ahalus sunna na gaske su zama suna da wani tamyiz da zai tantance su daga waɗannan ina fata mun gane da kyau zama dole ne zama akwai abin da zai bambance ahalus sunna na gaskiya daga wannan tunda kalmar ta yi faɗi ta zama yayi kowa ya shiga cikinta kowa ya shiga cikinta in da da can wajen shekaru ashirin baya da suka wuce kuma ko ƙasa da haka a cikin tudun wadannan na zariya in ka gama ce da dogon hijabi na jan ƙasa da za ka iya rantsewa da Allah cewa muminanci da imani sai da imani ya dafa ta nan ta iya fitowa da wannan hijabin saboda yara ne ke mun suna jan hijabin suna musu ainihin istihza'i gaba ɗaya a cikin wada ba su kai su goma masu yau da irin wannan hijabi wajen jan 97 har zuwa 2000 imani ke sa su ke sa amma yanzu kirista tana saka hijab kirista tana sa hijab saboda zalika adna an yi oraf na falayi uzaina karuwa tana yawo da hijab za ta gama yawan iskancinta za ta dawo gida ta saka hijab yan banga suka ba da labarin wannan a kaduna sai sun dawo tsakar dare sai su zumbulo hijabi idan yan banga suka gan su saraka su gida me ko su kama su <laughs> sai daga bai sai gane shi iska ne ke musu shiga buntu to kaga yanzu ba zai zama wata alama kai tsaye ba dole sai an bincika dole sai an jarabta da masu barin gemu da kawai wanda suke bari don sunna ne yanzu yan gari ma suna barin gemu za su bashi, yadda ka bar naka din nan mu'affan ya cika ko to haka yan gayu suke barin nasu suma su kuma ba dan Allah suke barin shi ba dan sunna ba suna barin shi ne kawai dan hala wani mawaki wani shedani a America yana da gemu kaga dole sai an dinga tantancewa kenan da ya za a tantance su wane ne masu yi a matsayin addini da waɗanda suke bin yayi to haka sunan ahlus sunna lokacin da izala ta samu tagomashin da kowa ya fara yayinta da su ake hanawa aure ya zama yanzu su suke bayarwa da su ake hanawa rumfar kasuwa su ake hanawa jari ya zama yanzu su suke bayarwa to sai kowa ya shiga izala wannan daga cikin matsalar izala ta samu kowa sai ya shiga ko da a zuciyar shi bai shiga ba to amma da baki da aikin shi zai yi hulɗa da izala saboda yan izala su ne masu kuɗi su ne manyan ma'aikata masu raba appointment su ne 'yan siyasa su suka yi da 'ya'ya yanzu da za a aura su ne manyan gari kada a mai da shi gefe da dama daga cikin tana suka shiga izala ya zama kawai izala mujarradu min ne bin nisbati lahu wala da irin wannan abin ya kai su amma asalin waɗanda addini ya kai su ko har yanzu suna nan akan wannan addini asalin waɗanda dama can addini ya kai su amma daga baya ne waɗannan mutane suka yi ta shiga in kun lura salafiya ma ta fara shiga wannan yayin fanki wallah da kyau jama'a gani yanzu kusan kowane masallaci na salafiya kuma kowa zai ce maka shi salafi ne amma a aiki ba saboda yana ganin wani yayi ne wanda ka a bashi a baya mutanenmu kuma suna da ɗabi'ar bin yayi mutum ya shiga sarafiya bai zuwa makaranta dan izala bai san sunna ba ahlus sunna bai san tafarkin magabata game da maganganunsu da ayyukansu da addininsu ba sai ce shi ahlus sunna ne amma kuma duk abin da yake aikatawa da shi da iyalan shi da tsarin rayuwar shi duka bai kama da ahlus sunna ba saboda bai bi lazumin tafarkin ahlus sunna din ba shine mene yi akan manhajin karatu yana da ban takaici yadda mutane misali suke wasa da da ainihin karatun sunna kuma suke su ahlus sunna akwai ban takeici kwarai ba ka sahabbai suka rayu ba kan bata lokaci da shirme da yin abin da yake wato abin nan lokaci kamar da malamai suke fada yana da gaske abin da asarar shi tafi asarar dukiya matsala don ka gani dukiya in an yi asararta ana iya samun iwon kana iya mai da ita ko fiye da ita ana iya baka kyauta ana iya mutu abin maka gado ana iya baka rance lokaci ku duba abu shi ba wanda zai baka rancen ko da awa daya ko ya baka kyautatta ko ainihin ya mutu abin maka gado ragowar nashi babu haka naka da kai wasa da shi ya wuce shi kenan ya wuce haɗarin da ke cikin ɓarnata lokaci ya fi haɗarin da ke cikin barnata kuɗi a shi in kuɗi za ka iya barnata su kuma daga baya ka same su to hakanan kuma in ka kalli yadda misali shi gadon karatu na sunna ba kamar gadon kuɗi ɗin ba ne ko da an mutu an ban ma gadon kuɗi akwai bawabit da za su ainihin gaidin ɗin nawa za ka samu akwai hajabu akwai auru akwai raddu ma'ana ko da babanka ya fi kowa kuɗi a zariya in ya mutu kai ba za ka zama kafin kwa kudi a zariya ba don sai dai a rarraba kai da sauran sai a rarraba mu amma shi kuma gadon ilimi ba yi da wannan hajjamin gaba ɗaya ba wanda zai katange ka daga gadon ilimin za Allah sallallahu alaihi kana su sai na abu rera da ya je ga an fito an cika kasuwa ana ta harka ana ta awo ana aunawa ana ta ciniki yace jama'a zai kuke ana ana ta rabon gadon manzan Allah a masallaci mutane suka ruga da gudu suka taho tsammanin su gado irin na tunanin su na yan duniya suka wasu ga hadisai ne ake ta abu da na gadon yace ai ga gadon nan to alhamdulillah alhamdulillah dama wallahi akwai su ragowar aiki bari zai dawo <laughs> sai mutane suka yi tawatsewa wannan gadon kaga na kowa ne amma gadon kudi fa ba na kowa bane in wani ya mutu ya mutu hatta a cikin waɗanda ya mutu ɗin ma ya basu wanda yake da alaƙa da su a wanda ba zai samu in akwai ƴaƴa ƙanne da yayi ba za su samu ba in akwai ƴaƴa za su hajjabe su in akwai uba ya hajjaba kaka in akwai kaza in akwai ƴaƴa su rage wa matan aure yawan nasu haka dai haka ne amma amma shi ko miras na addinin Allah wanda manzo Allah ya ce kuma man akhara bihi faqad akhara bi hazzin wasi' shi babu wanda zai haddace baka in kai niyya babu wanda zai tare maka komai gashi nan tsariƙun mumahad a gaban ka har zuwa yayin da Allah zai ɗauke ka, amma da asafi shadid shine ne ake wasa da shi kuma da sunan mutane suna cewa su ahalus sunna ne wannan shi ne adha wa amar da a ce mutum bai identifying kanshi da ahalus sunna ba dama baya cikin lazimin rayuwa kace sai kai karatu inda kai ba ahlus sunna ba amma ahlus sunna lazimin rayuwar sunna shine karatu don kamar yadda ainihin ibn hadir yake faɗa cewa kamar yadda ruwa ke raya shuka haka ilimin sunna ke raya zuciya yace kamar yadda ka san in babu ruwa a gona shuka za ta bushe fari ya kama ta ko to haka idan babu ilimin sunna a zuciya haka take bushewa ko da kuwa da an samu shuka ruwa in ba ta kai gaci ba aka daina sawa mai, zai faru wannan dai bala'in zai auka mata ko ta haka ko da mutum da yana sauraron karatun sunna yana bi in ya daina zai iya samu wannan matsala kuma ka ɗauki wannan kai kiyasi akan waƙiyar rayuwar mutane tsewa za ka gansu a gari gasu abinda da shi ake gwagwarmaya ake karantawa ake aiki da shi zai waye gari yana izdira'i da abin ko yana ma ƙaryatawa kai yana nuna cewa masu su suka fi kowa sanin abin ba haka abin yake saboda mai saboda yi nisa da ainihin turbar da Allah ya tsara a cikin fitrar da Allah ya tsara wannan ce turbar gaskiya yi nisa da ita almuhim shine bai yiwuwa ahalin sunna babu karatu bai yiwuwa ba yiwuwa kamar soja babu bindiga ƙarya ne to haka ahalin sunna babu karatu ƙarya ne ba shi yiwuwa Allah ya tsare mu malai ci gaba da cewa ara'aytum in jaa wa qala ba'd ad-du'ati lidalati al-fiqh an-najiyah wa taif al-mansura wal ghuraba wa ahli al-hadith wa qala ba'd ad-du'ati mimman yusirru ala isti'mali kalimati ahli akwai ne daga cikin masu da'awa wanda yake yana so shi a tsaya kawai a faɗin kalmar ahli sunna jama'a kar a ƙara kar a rage yace ara'aytum in jaa aqwamun wad da'u salafiyya وكانوا من هذه الطوائف المنحرفة فهل ستتركون كلمة السلفية إلى كلمة أخرى yana so ya bai da martani akan kara kalmar salafiya da ake a cikin ainihin manhaji ya ce to yanzu kenan kuna nufin idan wasu suka shiga salafiya sai zama suna kan tafarki karkatacce za a cire kalmar salafiya ne a kawo wata kamar yanzu su shekau nan da suke cewa su ma ahlus sunna ne wal jama'a jama'atu salafiyya lil da'wati wal jihad ba sa kan tafarki da daidai to a dalilin su za a daina cewa salafiya ne a nemo ta kalma wal jawabu ne wujuhin ga amsa anna hadha iftiradun yazulu minhu yalzamu minhu ad-dawru wad-dawru batil wannan riyawar iftirad riya yuwar faruwa haka yana lazimta ad-dawr ai ta kewayawa wuri guda ce to kowace kalma an an saka ta in wani ya dauka a canza wata za a ci juyawa ne babu iyaka irin wannan kuma batsili ne a cikin ilimi a ce a yi ta kai kawo akan abu daya na biyu an na haza tiradun limas'alatin lamtaka ba'ad wannan riya wani abu ne wanda bai riga ya faru ba walakad kare salafu rahimahumullahu a suala anil umuril istiradiyya wal ma'asiri al wal masail al ko a riya abu wanda bai faru ba to salaf sun kyamaci wannan mutum kawai ɗaya tunanin abu sai ya ci to mai hukunci shi wannan waɗanda aka san su da shi kawai su ne hanafiya amma asalin malaman salaf su al'imamu malik su ahmad ibn hanbal aka masu waɗanda tambayar cewa suke ko bari sai abin ya faru mutum kawai ya zauna ya tunanin allah shi ba ta malam kaza kaza ire-iren wannan tambayar da aka ta ganin su yanzu a facebook kuma wani kawai sai kira ka ya tambaye ka irin wannan ni da ya tambaye sai ce ah, ni ban san wannan baka ta facebook ka je ka tambaye wanda ya kawo akwai tambaya take nan tana ta yawo wai wata mace ce babanta annabi mijinta annabi danta annabi kowa ya danta annabi ne ce ni ban san wannan mata ba a facebook take yawo fa amma kuma za ta shiga cikin bakin jahilan usabanmu alaga ta malam ranar wata mun tambaya wai wanne aka musa aure da shi da ita kuma su ba su an musu aure ba suka haɗu a wani gari kuma suka yi zina ina hukuncin su ce ku tafi ko alƙali ni ba alƙali bane ko aka nace ku ko alƙali duk irin wannan shaidancin ne kawai to hanafiya sun bude wa kansu wannan kofa suna da masail iftiradiya kasira jiddan jiddan suna nan da yawa ina hukuncin wanda yi kaza kazan nan ko bai taba aukuwa ba to irin wannan babu kyau a cikin manhajin sunna da manzo Allah sallallahu ya hana wannan qur'ani ya hana wannan la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku manzo Allah kuma yace a ahlaka man kana qablakum bi kasrati suali wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim tambayoyin da manzo Allah yake mu'alaja su ne abinda ya riga ya faru ya manzo ni ne kaza ya faru da ni ya zan sai ba da amsa ko yace a jira wahayi amma istirabiya kawai haka nan ba a yi wannan ya saba wa manhajin salaf game da ainihin amsa tambayoyi sannan kuma daga cikin abin da suka yi ishara akan ire-iren waɗannan masail nazila idan ma sun faru kamar yadda ainihin al-Imam Shatibi ya ambata cikin muwafaqat Ibn al-Qayyim shi ma ya ambata cewa baka cewa a cikin Bazm al Ibn al-Qayyim ya ambata cewa in ka zo bada fatawa da abin da yake ra'ayinka baka cewa Allah ne ce karka ce sai daga ina ganin kaza ina ganin babu laifi karka ce ya halarta ko ya haramta kai tsaye ga abin da baka da nasi kai tsaye daga annabi sallallahu alaihi wasallama ko matanin alkur'ani game da shi sai kai taka tsantsan wajen abin da zaka fara da kuma nauyin magana da zaka ainihin wato jefa الثالث نوك أن ادعاء هذه الطوائف الطوائف التي لم نرها tunanin cewa za a samu wasu ƙungiyoyi waɗanda ba mu riga mun gansu ba walam nasma biha ba mu ji labarinsu ba lil manhaj salafi a ce za a samu wasu ƙungiyoyi a cikin salafiya waɗanda ba su da gaskiya hadmun da afkari wannan lalata tunanin salafiya ne da annal manhajar salafi yuftaradu an yattaba'a yattaba'a salikahu ah, sabila sahabati radiyallahu anhu saboda abinda ake sare shi ne manhajin salafiya wanda duk zai bi shi zai bi ainihin wato tafarkin sahabbai ne ma'ana shi manhajin ba yi da matsala wannan bai nufin ba za a samu wani da ke da'awar bin manhajin yana da matsala rabi'an anna kull at-tawa'if muntasiba li ahli sunnah wal jama'a la yajru'u ahadun minhum an yaqula ana salafiyyun da dama daga cikin kungiyoyin nan na ainihin masu shiga cikin karafka ga magarin ahli sunna da wuya wani su ya iya ganganci ta shi salafi ne ba kowa ke iya wannan gangancin ya ce shi salafi bane saboda kalmar tana da nauyi hatta salafiyan ma suna jin tsoron faɗanta a roje salafiya a nan ƙasar an samu lokacin da in banda mala albani na mu marigayi da wasu ɗaiɗaiwa Allah ya gafarta musu sauran malaman suna salafiyan ba amma suna jin tsoron su fito su ainihin isda'i su yi kururuwar salafiya sai su dinga cewa ahalus sunna ahalus sunna suna faɗan wancan kalma gama gari wadda akwai windo na shigan da dama daga cikin yan bid'a saboda in suka ce salafiya wasu za su watsa su ba su waje malalbani shi shine kawai ya fito ya tafadan salafiya salafiya har aka saba da kalma kamar yadda nake faɗi jiya akwai abin da za a yi tafaɗa jiya ne ko shekaran jiya za a yi tafaɗa dan ya shiga cikin uh, social uh, abin nan wato abin nan ɗinka wato mindset ɗinka ya zama part of your culture kamar yadda in ka je asibiti za ga likita yanayi in kana zuwa clinic likita kullum zai ce baba ya gishiri duk da aka je sai ya ƙara maka wannan tambaya saboda duk sanda ka gaji gishiri sai ka tuna wannan magana a matsayin ka na mai eh, hawan jini sai kai baya baya da shi kullun za su ta faɗa maka kullun kullun da ka shiga kare na irin an liƙa hoton cewa ba a cin gishiri da ka fito an liƙa wani da sauransu to irin wannan shi ma albani ya dinga yi ma malafazin salafiya duk inda ya je ko zai fara karantarwa ko zai yi wa'azi ko zai magana sai ya ce mu salafiya ne tun ba a san wata kalma ba ce har aka sani har aka saba har aka fara ainihin wato yayin ta akwai malamu da dama salafiya ne wasu ya ba mu labarin ma da kansu sukan kira shi a waya ko su gana da shi cikin sani su mai godiya su ce abinda kake faɗa ba gaskiya ne mu ba za mu iya ba ne mu mun san to ba kowa Allah yake wannan gam da kafar din ba Allah ya gafarta musu ba kowa yanzu dan shi'a duk yanda ya kai ga ganganci shi ba zai ce ni salafi ba ne. haka dan dariƙa zai iya cewa shi ahlus sunnati ne amma ba zai cewa shi salafi bane ba zai iya wannan gangancin ba khawarija su ne kawai masu wannan gangancin su ne kawai masu wannan gangancin su ce su salafiya ne amma duk waɗannan ƙungiyoyi in ma aka ce salafiya wani sai ya ji kamar zai mutu saboda baƙin ciki da damuwa in ya ji an ce kalmar salafiya ko ya ganta a rubuce a wani waje sai hankalin shi ya tashi an na tsawaifal mashhura bil bid'a la tadda imam haba salafi wa la tantahidu ƙungiyoyin da suka shahara da bid'a dama ba sa kurarin cewa suna bin salaf yanzu kaga izala ba sa wannan kurarin dariqa ba sa wannan kurarin duk wata ƙungiya ansaru ahbabu ishaqu nasfat emetes dukkan suka hada su gaba daya ba wanda zama yake cewa shi salaf yake bi yana bin wani abu ne wanda daban ne da na salaf dama ba sa faɗa ka kalla da kyau ku gani ba sa faɗa sai ai muna bin magabata ne ƙarya suke amma sun fada ba sa fada wannan قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى المقصود هنا أن المشهورين من الطوائف بين أهل السنة والجماعة العامة بالبدعة ليسوا منتهين للسلف يتي أبو النفي أنا شيني ما فيها شهر الرنق انجوي مسلمي wanda suke danganta kansu ga ahlus sunna amma wanda a cikinsa akwai wasu bidiyoyi ba sa cewa salaf suke bi bal ashharu tawaif bil bid'ati rafida mafi shaharan kungiyoyi wanda suka fi kowa yawan bid'a sune rafida yan shi'a a cikin duk kungiyoyin musulunci wanda ke danganta kansu ga musulmai babu takadarai da suka fi kowa yawan bid'a kamar yan shi'a hatta in annal ammata har ya zama talakawa jahilai ga garin mutane la ta'rifu shi'ar al bida illa ar da zaran an ce bid'a to duk wanda ba malami ba ko ba dan makaranta ba zai fara tunanin yan bid'a to kawai eh, yan shi'a wannan yana faɗa akan sa'id ad-duwali ne al-ilm amma mu a nan Najeriya an ce dan bid'a dan dariƙa ake fara tunanin saboda su aka gani kuma nan kafa ga yan shi'a ko was-sunni fi istilahihim man la yakunu rafidiyan da haka jahilai in suka ce ahlus sunna abin da suke nufi duk wanda ba rafida ba kamar yadda jahilai a yanzu in suka ce ahalus sunna abin da suke nufi duk wanda ba dan dariƙa ba mun kala da kyau ba gani duk wanda ba dan dariƙa ba to kallon dan izala yake mishi musamman mata musamman mata in kana hulɗa da su duk in suka ga mutum baya tijjaniya ba a ganin shi da hoton in inyasi a wuyan shi baya maulidi sai a ce ai shi ma dan izala ne ai baya baya maulidi ba mujarradin rashin yin maulidi ne sunna ba akwai sauran uh, matakai da yawa wa zalika li'annahum aktharu mukhalafatan lil ahadithi annabawiyya saboda yan dariqa yan shi'a sun fi kowa sabawa ainihin nasoshi na hadisi su dama a cikin addinin su akwai sabawa abinda musulmai suke akai wani dan shi'a ya ba labarin cewa malamin shi ya bashi fatawa za shi wata ƙasa ƙasan musulmai cewa idan ka je duk abin da za ka yi ka kalli wanda suke yi sai ka saba musu ne mabda'i saba wa musulmai to da ka sun fi kowa saba wa hadisai wal ma'anil qur'an sun fi kowa saba wa ma'anonin alqur'ani ga ma'ana ta keke da keke da aka sani game da aya kaza sai din shi a shafa idan shi toka sai ce ba haka bane irin yadda Khomeini ya dinga ya cikin hukumatul islamiyya يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته wallahu ya asmuka minan nas kowa ya san wannan aya ta sauka ne dan bayani akan kariyar da Allah yayi niyyar baiwa manzon shi sallama against mutanen Makka wanda suke su ana shaɗa addinin Allah kuma wannan aya kowa ya san ta sauka ne dan bayani akan tabbatar da shi akan abin da yake na bayyanawa cewa ya ci gaba da bayani akai sabai kuma sun ba da labarin cewa babu abin da ya ɓoye na wannan bayanin Aisha da Anas sun fara cikin hadisin Bukhari da Muslim kowa ya san wannan abu ne wanda yake mutawatir maaruf min ad-din bid-darura amma da Khomeini ya zo saboda zindikanci a cikin hukumatar islamiyya ya shafa wa idan shi toka ya ce a'a wannan ayar tana bayani ne akan manzon Allah lalle lalle ya faɗi cewa Aliyu ne halifa bayan shi kar ya ji tsoron mutane mutanen su ne su Abubakar da Umar haka zindiki Khomeini ya faɗa yace kuma wannan magana saboda tafi kowace wahala faɗi shi sa Allah ya mishi wannan ya mishi wannan abin nan wannan umarnin ta fi wahala fiye da cewa duk gumakan na maka ba alloli bane ta fi wahala fiye da cewa kul ya ayyuhal kafiruna ku mun gane ta fi wahala fiye da falan ma qara zaidun min hawa taran zawwajnaka wanda su sabai suka fahimci wannan ya ba annabi wahala fiye da komai saboda wa takhshan nasa wallahu ahaqu an takhsha wa tukhfi fi sadrika ma Allahu wa takhsha an-nas haka haka yan shi'a wannan zindikanci su Khomeini dan shi ai shi kamar ka ce wato wani dan tsako ne a cikin su da iyayen gidan shi sun ibnu eh, mutahhari al-hilli wanda ibn timiya ya mishi raddi a cikin littafin ainihin wato minhajus sunnatin nabawiyya fi naqdi kalam shi al-qadariyya wannan taqadari wanda ya rubuta ainihin wato shine kuwa sana musallatafa shine ko منهاج الكرامة إيه أصل تابع كنا منهاج سنة النبوية في نقل shi شاطر الكبرية تو منهاج karama na ابن المطهر الهلي da ya rubuta wani sarki ya cika shi da irin waɗannan ya ƙaryacen da kafin shi ainihin wato almajlisi Biharun anwar da makamantansu ɗan shi'a sun fi kowa ganganci game da ƙwar'ani da aka zaka ga su ba su ɗauki ƙwar'ani matsayin littafi mai muhimmanci ba ba ruwansu da haddace shi ba ruwansu da karanta shi ba ruwansu da karantar da shi ba ruwansu da tafsirin shi wannan nanan ibrahim yakubu zazzagin nan sai da aka yi ta challenge ɗin shi ana nuna mishi haddi, cewa in ya isa ya tafsiri shi ne zai fara wannan surutun da yake da sunan tafsiri don wannan da ya wuce surutu irin na duniya da labari ko da eh, eh, eh, ake ce mashi jakan magor ba da ya wuce haka ba taɗi mun je labana mun je wani ƙauye a kusa da kaciya akwai wasu 'yan uwa da aka kwace wa gona irin wannan taɗin kowa zai yi shi taɗi ne kawai ba li'irabi babu babu wani babu wannan na ilimi a cikin shi hatta mata da suke tafsiri a rediyo da suke shirme wallahi sun fara zaki ya tafsiri na ranzu da Allah yaran nan ɗan firamaren albani science za su yi tafsirin da zaki bai yawa yaran nan da ake koya musu ji zuwa amma ta dai faɗi ma'anar ƙwar'ani wala za su fi shi su don babu ruwansu da alƙwar'ani ba suna ganin ma cewa bai cika ba wa aksaru qabahan fi salatul ummati wa immatiha kuma ƴan shi'a su suka fi kowa sukan magabata da limaman magabata su ne aka san su da suka sahabbai sukan waɗanda Allah ya yarda da su manzala sai alaihi ya rayu da su suka mutu akan gaskiya Allah ya ba su aljannatin suna rayu da ma kuma da Allah ya ba su aljannan na fa ba ganganci ba yanzu jiba mutum irin sayyidina Umar yana da lasisi na shiga aljanna amma ziyar da ya mutu yana kuka da nadama da jin tsoron mulkin da ya yi ina zai kwana sai sai ina usman da manzo Allah ya ce mishi ma zarra usmana ma fa'ala ba'da yau kaddara mu yanzu a cikin mu idan wani ya samu labarin cewa ba matsala a lahira wani iskanci ne ba zai ba <laughs> ka kaddara ko yanzu mutum ya samu labarin cewa lahira ba matsala ai zai buɗe kofar shaidanci ne kawai don za ka gana haka daga yanayin ayyukan mutane da yanayin yadda suke wato eh, reacting to farin ciki ko murna wanda aka mutu aka ban mishi kudi yawa ya gari ya ga cewa talauci ba matsala mai yake wada kashi kone sai ya ya ƙara da kudu in aka ce yau ga wuri kai ko abinci ne mutum ya je tara na gidan biki wanda yake gashi nan gaban za ta sakwatawa ko haka za ka ga sai ya yi ci na hauka sai ya yi abin kunya a wajen saboda ya gan shi gaban za wani rigar shi da ya zo ta buki ita zai kara a zuwa mai a cikin mai samu kwano na ranje da Allah babu eh, exaggeration ciki rigar da mutum ya saka ya zo bukin wani haka zai kara ta a saka mashi shinkafa da taliya da kosulu Allah shi kyau ya ce wata anan fi jumhuril ummati min jami'i tawaif kuma 'yan shi'a su suka kowa suka gaba ɗaya musulmai na dukkanin ƙungiyoyi don duk wanda baya cikin shi'a suna ganin shi a matsayin ba musulmi ba ne falon ma kanu abada an muta ba a salafi yayin da zama 'yan shi'a sun fi kowa nisa daga bin safarkin salaf kanu a shahara bil bid'a sai suka fi kowa shahara da bid'a fa'ulima anna shi'ara ahalil bid'i ahalil huwa tarkun tihali tibai salaf don haka za mu iya gane cewa tambarin duka 'yan bid'a shine ƙin bin salaf zama mu gane wannan da shi ake gane duk wani dan bid'a bin salaf da ƙyaman mazhabin salaf da ƙyamar fatawa irin ta salaf da ƙyama addinin salaf duk wanda zan shi da ku ko mai sunan shi wala ɗan bidiya ne shi wanda bai su in za a yi bi tafarkin Allah a ce to a tsaya iya na salaf sai ka ka kaji ku komai ku ce salaf kuma ku ci salaf ba mu da fahimta mu ba ka malaman mu sai ya mana mutu da kai da malaman ku batatu ne shine alama duk wanda baya son ai magana salaf ko to akan bata yake ولهذا imam الإمام أحمد في رسالة ibn malik مالك أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الله قفت إمام أحمد yace mu tafarkin sunna a wajen mu shine riko da abin da sahabbai suke akai sun makala sannan sai imamu ibn tamiya yake amma an yakuna intihalu salafi min shi'ari ahli bid'ah fa hadha batil yace a ce wai ga wasu wai wai riko da salaf na daga cikin shi'ar na bid'ah yan yace wannan ba zai yi ba ƙarya ne fa inna zalika ghayru mumkin ba zai yi ba sam illa haisu yakthur al-jahl wa yaqillu al-ilm in ma zai iya yiwuwa a samu masu bin salaf amma kuma aikata yan bid'ah ko sai dai irin kasanmu wannan shine waqi'in don izala kamar da muka sha fara su ne ɗaya daga cikin ƙungiyar masu ban salaf a ƙasar na farko farko amma saboda kallal ilmu wa kasuran jahalu sai aka samu sunan sunan salaf a ma'aikinsa na yin bid'a to kuma kowa da ke cewa salaf ne shi ko in ya ƙi ilimi ko haka bai zama abin bai tsaya akan su kare ba mun bi kowa shiga cikin haɗari kenan jama'a mu kowa shiga cikin haɗari duk wanda ke cikin jirgin sama yana cikin haɗari amma waye fi kowa haɗari wanda ya ce shi direban jirgin don ko fita za a yi sai kowa ya fita sannan zai fita in ta kama misali a ce za a yi mai ake ce mashi escape ko akwai emergency <laughs> za a ba ku rigunan nan da suke nunawa a tv a ce ku fita to shi ba zai fita ba kaftin sai kowa ya fita shi ne ka'ida don haka wanda ya ce shi salafiya ne ya ce tafarkin salaf yake bi ko ya fi kowa shiga haɗari game da wannan don bayan kasancewar shi idan ya yi mummunan aiki ne samu sakamakon munan aikin shi sannan kuma zai samu sakamakon ya yi portrayin magabata ba da irin picture ɗinsu ba in ya yanzu abin da yake shi ne wakilcin abin da suke a kai ya zama ƙarya ne yanzu ya ci amana wasu waliyan Allah zama ana so mu ƙara kallon wannan gabar da ya ce illa haitu ya ksurul jihar wa ya ƙillul ilmi sai inda jahilci ya yawa ilimi ya yi kaɗan to nan za a iya samun masu cewa suna bin salaf amma kuma yan bida amma ba ka bazu yi a samu ba to sai mu kalli waƙi in mu jama'a me ya kai yan muhammad yusuf yin wannan shaidanci da suke na boko haram kallal ilmi wa kafurar jihar galibinsu irin wancan da muka ambata ne alarammomi wanda suka iya jan baki suka iya sallar dare amma ba su san ma'anonin alkur'ani ba su san ma'anonin ayoyin shi ba ba su san fassarar malaman salaf da suka wa ƙur'ani ba me ya ja galibin yan izala suka zama yan bida shine sun ce kawai su ahalus sunna ne ba su karatun sunna isasshe ba malamin izala ne zai tafsiri ba amma har ya tashi ya gama awa ɗaya ko da rabi ko in ka so ka ce tsawon ramadana ba za ka taɓa jin ya yi hujja da ibnu jarir tsabari ba ba za ka taɓa jin ya yi hujja da tafsirin ainihin wato ibnu jawzi zadul masir ba ba za ka ji a bakin shi magana qurtubi ba abu abdullahi ba za ka ji fassara da aka hakaito daga ibnu abbas ko mujahid ibnu jabar ko ko ainihin ikrima kuma kamantansu ba ba za ka ji ya fassara ayoyin nan da fassara da imamul bukhari ya musu a cikin kitabu tafsirin sa ba to me yake fasarawa kenan tafsirin alkur'ani yake ko dai kawai labarai shi ma yake da zazzaki ina jin kowa zai iya da wannan misalin da ma yadda muke sauran tafsirai idan azumi yake kawai matanin larabci yake karanta ake ja mushi ya samu alaran ma kawai mai zaƙi murya ya ja mushi matanin larabci shi kuma kawai ya bi matanin ya fassara da hausa abinda kwakwalwar shi kawai ta riya mai na ƙarin bayani ko raddi kawai sai yi ko kuma wata munasaba da ta shafi siyasa ko tattali ko zamantakewa ko noma ko kiwo ko aure ko saki ko mutuwa a cikin contemporary issues ɗinsu kawai sai da ra'ayi haka fa mutane daga kan shugabannin da malaman da shugabannin majalisar malaman da wanda ake turawa garuruwa don su samo na kayan sallah duk haka suke kuma in ma baka yi wannan magani ake ba tafsiri kake to kaga me ya kawo wannan qillatul ilm na sanin alqur'ani qillatul ilm sannan a faɗa hadisi saboda ba su taɓa je shi ba sai su ce ƙarya ne mizaj ɗinsu ba zai iya karɓa abin da ba su taɓa ji ba mindset ɗinsu ya kasa yadda da abin da ba su taɓa ji ba me ya kawo wannan qillatul ilm domin idan mutum yana da ilimi ko ɗan yaye ne in dai ya fa abin da za a ce ma ƙilla to ko da bai taba jin wani abu ba ya san a ka'ida ilimi ba ka kareta wanda baka taba ji ba hasali ma za ka ji daɗi ne kai farin ciki cewa ka ƙari da sabon ilimi an za ka ne yana daga cikin siffofin ɗaliban ilimi da malamai na da haɗamar ilimi ba haɗamar dukiya da muke da ita ba akwai malaman da saboda haɗamar ilimi mun karanta anan game da ibnu abi hatim da mahaifinsa abu hatimin razi idan abu hatimin razi zai shiga bayi zai yi fitsari ko kashi sai ce waɗan tsaya a ƙofa ci gaba da karanta ma hadisan nan yana cikin bayi fa yana biyan bukatarsa shi kuma yana ta haddasa na fulanin an fulanin an fulani saboda haɗamar lokacin shi wajen ilimi al'imamun khatibul bagdadi aka ce yana tafiya ne duk inda yake a kasuwa ne ko a kan hanya ne don safe yake tafiya har yi dinga cin karo da mutane irin yadda muke mu da handset mu yanzu muna tuki muna kan mashin muna bacci muna taba handset to haka shi ke taba littafi majruddin ibnu taymiya kakan ibn taymiya shi ma an ce irin haka yake irin na su haka haka eh, binna nan ya bada labari eh, binna ibn ibnu al-qayyim ya labari a cikin rawatul muhibbin cewa dan uwan ibnu taymiya abdurrahman ya ga mai cewa haka kakan su yake irin na ibnu abi da dajjal shi ko ibnu taymiya bai da lafiya yana kwance kanshi na ciwo likita ya zo ya ce mashi gabata malam ka ga wannan ciwon kan ba zai tafi kamar shiga bakar ka ba karatun da ce to ciwon kan nan ba zai warke ba ga su malam kai hakuri eh, likita kai hakuri ciwon kan nan ba zai warke ba saboda da zaran ya dan farka sai kawai ɗauki tafi ci gaba da karantawa likita ya gane shi to ai wannan shine matsalar ka stress ne ka bari ka warke yace ba zan iya bari ba kai hakuri to wannan shine tafarkin magabata game da wannan hadamar mu kuma yanzu mun yadda da kaɗan har cewa muke ai mun samu na sallah to kaga wannan abu kuma wurin koda qurtubi ne mai waƙi na malikiya ƙarya kake saboda qurtubi ya ce masailin sallah sun fi dubu dubu da nawa ce ne ba dubu goma sha biyu kai ko to yawwa wakila isna asara mas'ala mazudatun fi kutubin mufassala eh ka gani tun daga qurtubi ka faɗi dan yanzu zaka iya kawo kai guda 1200 kenan ko 10% kai 1200 ko ka kawo mai kun 10,000 amma sai ka ji ai mun samu na sallah ma'ana daga eh, walfaziri zuwa ƙasa kuma ya ce walfazirin ne oho <laughs> eh kai wato muna cikin muna cikin rudani ne wallahi sallahi muna cikin rudani ne ba kankani ba Allah ya sa mu dace bari mu samu wurin tsayawa malam yace walidhalika fa inna fa inna nastashrifu min wara'i hadha al-israri yace muna ji a jikin mu cewa wannan nacewar da mutane suke cewa a cewa kowa halu sunna kawai a tsaya nan tamyi lid-da'wati salafiyyal qa'ima kokarin kawar da da'awar salafiya ce alƙa'ima alal kitabi wa tashihi wa sahih sunna wata kiriya kan qur'ani da sunna bi fahmi salaf as-salih li idkhali kulli tawaif al-muntasiba ila al-madhahib al-arba'a al-fiqhiyya fi da'irati ahlus sunna wal jama'a ake a shigar da dukkanin hanafiya da hanabila da malikiya da shafi'iya da kowa su ake shiga shi ma cikin ahlus sunna wal jama'a min wara'il wa min inna min wara'il akmati ma wara'a kar magana ne a bayan ainihin wato aljihu aljihun da ke cikin hannun riga da suna yi riguna masu manyan hannu da aljihu a ciki sai suna saka abubuwa shi to duk wanda kaga yana baya baya da hannun rigar shi to akwai wani abu da a ciki fa in kila hadha lam yakhtur bi balina wallahu a'lamu bi halina in suka ce da kai to ai mu mai wanda tunanin ba gaba daya mu ba ma tunanin cewa wai kowa sai ya shiga so dai muke a akan kalma wadda kowa ya san babu wani abu sabuwa cikin ta sai ka ce da shi lillahi darul qa'id fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam in kai jahili ne to kana cikin bala'i in kuma ka san wani abu to bala'in da kake ciki ya fi na jahili jahili ma'ana ya fi kwanciya hankali fiye da wanda ya san wani abu saboda kamar yanzu a irin kasashen mu abinda ka sani ma bakin cikin da zaka dinga ji saboda abinda ka sani ma ya ishe ka dauki misali siyasar Najeriya tattali wani abu gara baka ji ba shi fi maka zaman lafiya ka ga in kunta la tadri fa tilka musibatu haka waɗannan karatuka na addini in ka karanta su ka ce za ka faɗe su ko za ka yi aiki da su ka shiga musiba a cikin mutane wanda kuma bai yin su gaba ɗaya dama shi a cikin musiba yake tun asali walaula anna hadha kitabu ta'sirin lazittu basatan fit tafsir ba dan wannan littafi na ka'idoji ne wanda suke a ainihin wato takaice ba da na ƙara faɗaɗa bayani akan wannan injimalan sarin ibnu aidan al-hilali Allah ya samu dace a takaice jama'a dai wannan kamar da kullum muke kara faɗa wato zaburarwa ce gare mu tukunna mu kanmu dan mu gane ina ne muke samun kusuri da kuma ɗaukan izina daga abin da ya faru da waɗanda suka so domin tarihi ba shi da tausayi jama'a ba yi da mujamala sai ya faɗi komai cewa ga abin da ya faru ga yadda aka ga yadda aka in ya zan sahabban nan da muke yaban su muke kururuta su muke cewa muna banda tafarkin su idan aka zo magana tarihi kowa sai an faɗa abin da ya mala huwa ma alai cewa a rigima kaza wani ga hannun da ya sa wani kaza ga kaza ga kaza ga kaza sai dai daga baya sai Allah ya gafarta musu sai na kuma gana bayan su alal misali yanzu ka dauki a tafarkin da izala suke kai jama'a izala suna da abubuwa munana a cikin tarihi wanda duk da aka ba aka rubuta su za su ce ba a kyauta musu za su ga ba a musu adalci a irin yadda mutane suke fasara ma'ana adalci fasara ta zalunci saboda sun yi kurakurai da yawa wajen fada da sunna da fada da 'ya'yansu da rigingimu da faɗi tashi to irin waɗannan abubuwan wanda wani bai faɗi sai a ce ai bai kyauta amma kuma tarihi ne bayan da aka iya don Allah ma da yake bada labarai a cikin alkur'ani hatta annabawa waɗanda ma'asumai ne sai da Allah ya bada labaran wasu kurakurai da suka yi cewa wane yi kaza wajen nuni in zama mughadiban fa zanna allan Kabir Ali an kuskure ne kaza wane yi kaza amma ya ta sa tasaaluna abin da kai abasa wata walla an ja'ahu al'ama ire-iren waɗannan ba a ba a fasa faɗan su saboda kada wani waye ji haushi dan tarihi ne to kada mu shiga cikin karabka waɗanda za mu ɓata tarihin mu saboda kawai ainihin wato mun sa wa ranmu san a sani ko san duniya saɓanin yadda Allah ya tsara al'amur. mu nace kan tafarkin salaf ɗin nan Allah zai mana komai da muke bukata Allah zai wadatar mu da kama da komai kamar da Allah ya mai yahudawa watan ya musu alwashi walau anna ahlul kitabi ƙamun taurata wal injila la'akalu min fauƙihim wa min tahti arjulihim da za su tsaye da taura tsayarwa mai kakkiya su bi qur'ani kenan ko to da Allah ya ci da ba su arziki sama da ƙasa kaga in ahli kitabi Allah ya musu wannan alwashi, to musulmai su suka fi cancanta da wannan alwashi, da za mu tsaye da alqur'ani da sunnan na yadda ya kamata ko da na min fawqina min tahti arjulihim Allah ya samu dace za mu saurara anan nan san ko akwai mai tambaya ko ta aliki ko magana ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته